ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه حقوق الموجود بأحكام المولود من تشنقسلينا من تشن الباب الأول في استحباب طلب الولد أن شين مجلس النبي إن شاء الله هنا من بياني أكان فسر الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم لتفسير عندما قبعتا سكي أكن جي فسر وابتغوا ما كتب الله لكم من جي سيتي والتحقيق أن يقال idan ana son a tabbatar da tabbatacciyar magana to sai a ce lamma khaffafa Allah anil ummati a lokacin da Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa ma al'umma bi ibahatil jima'i lailatas sawmi ila tulu'il fajr ta hanya halatta ma al'umma cewa ta sadu maza su sadu da iyalansu a daren azumi ila tulu'il fajr har zuwa ketowa al-fajr wa kana al-mujami'u yaghlibu alayhi hukmu ash-shahwati ai mutumin da ke da tunanin ya sadu da iyalansa abin da yake rinjaya zuciyarsa shine ne shine sha'awar shi ko shine sha'awar shi wa qada'ul watri da kuma biyan bukatarsa ta sha'awa hatta la yakadu yakhṭu bi qalbihi ghayru zalik har zai zama ma a zuciyarsa ai shi yasa suke cewa mutumin da sha'awa ta ta motso shi mahaukaci ake kiransa ko mahaukaci ne al-imam al-qayyim a cikin شغفة المحبين ونزحة المشتاقين هي لسرعة وصدا اكي صفا تاسع مطلع ما هو كلا وده بيسي حد وانده شعوة تموس وش ما هو كتين ما هو كنش ما هو كتين يكيدش كاغا غباكي لي أزوس يشبا أبن دي كيدي سيوا نشاء وتاش فأرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه سي الله عديدي وان اللوقة سيتي سنيني الدش في مثل هذه اللذة هذه دي لوكة جوا مندادة ولا يباشرها بحكم مجرد الشهوة تسهم قموا ننشعوا التاس وقوجين باء الناس قوي أما سينجين بقاتة ستشعوا شيسا سألتي فالآن باشروهن وبتغوا ما كتب الله لكم بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجل su nemi abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta musu su samu da lada والولد الذي يخرج من أصلابهم يعبد الله لا يشرك به شيئا kuma kaga ai a cikin wannan abin da za nema akwai ɗa wanda zai zo ya bauta ma Allah wanda zai fito daga tsatsan su ya bauta ma Allah la yushriku bihi shay'an ba zai hada Allah da kowa a cikin bauta ba kaga nan malam ibn qayyim yana so ya hada mana maganganin cewa goma ka kataballahu lakum a cikin abin da za ku nema na farko dai ku biya sha'awa ku biya bukata ku ta sha'awa sannan a daidai wannan ku ɗauki saduwar da kuke da iyalinku a matsayin mai lada kuke nema a wajen Allah shi yasa aka ce ku jiki kun kunzu sannan kuma a daidai wannan lokacin ɗa da za ku nema shi ma yana ɗaya cin ma kataballahu lakum a wannan dara kaga duk maganganun malamin qayyim ya tattaro mana da maganar qatada ɗin, da maganar ibnu abbas ɗin, da maganar da sauran malamai suka yi duka ya haɗu wa yabtagu ma abaha Allahu lahum min rukhsati kuma su nemi abin da Allah madaukakin sarki ya halatta musu na sauki bi hukmi mahabbatihi li qabuli rukhsatihi saboda hukuncin da Allah ya cewa yana son idan ya sauƙaƙa ma bawa bawa ya bi sauƙin nan nasa wa inna Allah yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatuhu Allah madaukakin sarki yana so a zakke ma abin da ya sauƙaƙa ma mutum na rahusa kada Allah ya maka sauƙi kace kai ba za ka ansa ba ka ka karɓi sauƙin Allah kamar Allah kamar yadda Allah yake kin ka saba masa kuma shine wannan ومما كتب لهم ليلة القدر kuma su nemi abin da Allah madaukakin sarki ya halatta musu ya rubuta musu su samu a lailatul qadr kaga dai yana ciki fa umiru an yabta guha sai aka umarce su cewa su nemi lailatul qadr lakin ya yabqa an yi kwala to amma duk da haka in an yi wannan jam'in tafsirin to kuma akwai wata magana da ta ragu a ce amma ta'alluqu zalika bi ibahati mubasharati azwajihim to me alaƙar waɗannan bayanan da aka yi da halasta musu cewa su sami da da matan su ka yi yuqalu to da amsa fihi irshadun ila alla yashghalahum ma ubi lahum min al-mubasharati an talabi hadhihi al-laylati allati hiya khayrun min alf shahr a cikin akwai shiryarwa akan cewa Allah ya shiga lahum ma ubi lahum kada abin da aka halatta musu ya shagaltar da su min al-mubasharati na saduwa da iyalansu an talabi hadhihi al-laila kasu zama ba su nemi wannan daren mai albarka ba kasu shagalta kai da saduwa da iyali azumi ya zo a ce tun farkon azumi tun an halatta maka da daddar ka tare da iyalanka sai daren kuma kawai ya koma na saduwa ne kamanta da wannan abu da Allah madaukakin sarki ya aje na darajoji da falaloli da tagomashi da suke cikin waɗannan darare na ramadanu masu albarka mun gane ai fa annahu subhanahu yaqul kamar Allah yana cewa ne iqbu wa taraku ku biya bukatarku min nisa'ikum daga matanku lailatar siyami a daren azumi ولا يشغلكم ذلك أما كحتى يشغل تدكو عن ابتغاء ما كتب لكم من هذه الليلة حق زمبكم نيما أبن الله يربو تامكم نفعل أن دربا التي فضلكم بها ودى الله يفي تاكو دئتا بشي أكن صورا حلتو شي درب والله أعلم wannan malamin qayyim yana mana yanzu za ka yi tafsirin آية وقد to ka dogara da wani littafin wannan magana ka zo ka ɗauko ta ka ba mutane ita a matsayin tafsirin wal'ana ba shi huhun wal'ana ba shi huhun na wabuta ma ka taba Allah lakum ka kawo wannan bayanin yana cin min ahsani ma fussira al'ayatu bihi yana cin mafi kyawun abin da aka fassara wannan ayar da shi ku dubi gwalagwalan cikihu da malami kai ya kunsa mana a cikin anan wajen na fassara wal'ana ba shi ruhun na wata ma ka taba Allah lakum saudaka ashe cikin ma allahu lakum akwai lilatul qadri saduwa da iyalin na ciki neman ladan saduwa neman fatan samun da na gari wanda zai zama mai tauhidi ba mushriki ba yana ciki sannan a cikin akwai jawo hankali cewa kada ya zama mutum da daddare tun da an halasta masa kawai ya shagalta da kawai saduwa da iyali shi ke ai a cikin dararen da Allah ya halatta kuma manzon sama ya fassara aikace إذا كان غصصنا إذا دخل الأشهر الأواخر من رمضان شد المئزرة وجد وأيقظ أهله وأحيا ليله لما غصصنا سي زاجة مزاجي باس أدواد إياجي سي إبادة سي راية ديري قال شيني ولا سو داك دي آية تنا بياني لبسن أبن بتقنسا أقوي كوئي تقوى أغمدني أنصو أسامة آه. ana son mutum ya zama daga cikin burinsa a duniya ya zama ya haifi wani wanda zai zama ya ƙara ma al'umman manzon salama mai albarka yawa eh, yawa ka ƙara yawan mutane to yana ce manzon su ne ce man kassara sawa da qaumin fa huwa minhum duk mutumin da ya ƙara yawan wata al'umma to shi ma yana cikin wannan al'umma daga cikin fassara mai faɗi ta wannan hadisin an ka haifata. ka haifi ka kara ma al'umma da eh, abin nan eh, mambobi wa an ana su rabi Allah anhu kala kana wasu sama ya amuru bilba'ati manzala sama ya kasance na umarni bilba'a da yin aure kun ga wannan alba'a ko tanajin abin da za a yi auren tanajin za a yi auren da shi domin manzo sama ya ce me ya ma'ashar shabab man istata'a minkum ba'ata alba'a fassara mafi sauƙi ita ce ne ita ce alƙudratu ala wujudi mu'ani zawaji ya zama mutum yana da ikon samun ababen da suke na nauyin aure A tun daga abin da ya shafi sadaki da sauran duk abubuwan da ake yi na aure sannan kuma ya zama yana da wajen da zai aje matas sannan kuma yana da abin da zai ci gaba da bata sannan kuma yana da ikon ya isma'in sha'awarta ya zama zai iya gamsar da ita a wajen saduwa a wuri yana da lafiya duk wanda yana cin alba'a mun gane to ya amuru bil ba'ati kenan wa yanha an tabattuli nahyan shadidan sannan ya kasance yana hane game da tabattuli ne a tabattuli mutum ya yanke ce shi ba zai yi aure ba asalin albatlu shine alqat'u yankewa batalahu ay qata'ahu at-tabattul shine at-taqattu eh to amma daga baya sai zama ana amfani da shi ga wanda ya kasance in qata'a 'anil nasi lil ibadati in qata'a 'anil nasi lil ibada wa tabattal ilayhi tabtilan ko to kagana sannan manzo sama ya siffanta maryamu ya ce ne maryamu al al-batul al-azra'u al-batul al-batul allati qata'at 'an an lil ibada mun gane to shine wannan tabattuli annabi sama yana ويقول كما نهيا شديدا هنني سنني ويقول هنا شوى تزوجوا الوجود الولود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة وأو الوجود ما تنك في قونس وجعل بينكم مودة ورحمة هذا مودة قونا المودة ما لم يسك شيء خالص الحب خالص الحب tsantsar soyayya ita ce ake ce mata alwudu ko a ce almawadda eh. khalisul hub tsantsar soyayya ha duk sanda kake ma wani ai ba kaman irin sanda kake ma matarka ba to shine alwudu kake bata shi kuma wani can kaje ka bashi alhubba eh. hmm? to alwajud kenan siga ce ta ne siga ce ta mubalaga شيء تصدق على المذكر والمؤنث سنوم تصدق على المثنى والجمع والمفرد الودود الولد الودود الولدان الودود الأولاد الودود البنات الودود الرجال الودود وهو الغفور الودود هذا صفة الله هذا الودود سيغة تسمى مبالغة ذات هي إيه صفة متنقى namiji ko mace albintul wadudu alwaladul wadudu azzawjul wadudu azzawjatul wadudu duka to kaga alwadu wadanda suke tsananin ƙaunarku saki a wadda ba ta san ka ranar da kaje wajen wata tace ai rai kan ai mutum ba ya kin mutum ba to ai maka fassara sannan kuma sun aka ce a ba dole bane soyayya to ka tafi ka tafi ka je ba wanda yake sai wani ya so ka dole amma mutun ya nace ana kore shi kamar kare to wannan ka zama bala'i Allah ya azabtar da ka anta mu'azzabun anta min al-mu'azzibin fi alam al hub wallahi a ce ba a san ka sai kuma ka nace ka ce kana nan ah ka ce ba a san ka tun sauri ke addu'a ka ce ya Allah azil anni hubbaha kai ta addu'a ya zama kullum addu'a kake na ba a san ka kai aure a kakkai yi gaba to alwadud kenan sannan manzo sama ya faɗa sharadi ne na aure soyayya qur'ani ya faɗa ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة sannan sun lan yuwali lil mutahabbaini ghayru zawal ba abin da ya cancanta ga masoya sai su aure wani yana son wance wacce tana son wani to su aure idan ɗaya ya ce bai san ɗaya to ya haƙura innal mahabbata bil asalatu fardu ba ka ɗaga sanda ka ce sai an soka ba a zan ka kai gaba ka tafi wani wajen أرض بأرض وإخوان بمثله amma mutum ya nace ya ci wai shi dole a alwalud mai haihuwa masu haihuwa malamai suka ce ana gane mace tana haihuwa ne ta hanyar a kalli danginta sai a ce ta haihuwa ta sha biyar kagan kai sa'a in ki zo ko rabi ta maka aika da shi ce alhamdulillah amma sai a ce uwarta ta kai ta haifa ha to akwai yiwuwar ita ko ba za ta haihu ba akwai yiwuwar ba za ta haihu ba ko ce ba za ta haifa ma ba hali shi ne wannan to shi ne alwalu ana ganewa ta danginta wacce yayyinta ya suke suna haihuwa ko ba su haihuwa shi ne ta hanyar da ka ga kiman manzo Allah sallallahu salamani ina sharhin wannan hadisin duk da sanadin wannan hadisin shi akan kansa mai rauni ne amma akwai wanda suka yi daidai da shi shi za kuka ji na baje nake ta sharhi inni mukasirun bikum al-anbiya a yawm al-qiyama lallai ni zan yi alfahari da yawan ku da annabawa ranar gobe al-qiyama rawahu imam ahmadu wa abu hatim abu hatim wa kenan ibn hibban al-busti ko shin al-musannaf din sa al-musannaf as-sahih fi at-taqasim wal anwa shine abu hatim ابن حبان البوسكي كينا في صحيحه حديثي ني ده معلمي سوف يرون ان سندين شا ينا ده رون ان سندي ده وانا سيدا فأما دي وعما عقل ابن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال وانا متين يزو وجمع صلى الله عليه وسلم يا ما إتن أن ناسا موتماتا نمتك الكو baban ƙayi ne bambanci tsakanin alhusn wal jamal wannan al'aqful mu'akkad ko aqafu tawkidi babu bambanci tsakanin husnu da jamal gaskiya akwai hadisi da yace a hadisin Isra'i da Mi'raji manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa idza bi yusufa qad utiya nisfa al-husni a wata ruwa kuma yace fa idza bi yusufa qad utiya nisfa al-jamal ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحوا هذا جمال إيه. شو أنا ما مغنى عن دبوبي وكان لو تفاتن سكوي كايا دسوك سا إيه. حين تريحون وحين تسرحوا حسن الجمال ده أبدين وإنها لا تلد سيدي سيدباتها يهوى kaga ba raci ce ne sharhin da wani ba zuwa ce shi yasa ma yace inni asabtu mar'atan zata husnin wa jama'a ga kyau ga ban kai amma kuma ba ta haihuwa afa atazawwajuha ya ma yace Allah aure ta qala la sama baya boye boye yace kakka aure ta kakka aure ta hakura ثم أتاه الثانية فنهاه ya sake zuwa ya ce ya ma'aikin Allah hai matan nan ba ta kai maza sun ce ka aure ta sun mata ku ta ya sake zuwa na uku inna lillahi wa inna alhubbu da'u فقال في منزلك تزوجوا الودود fa inni مكافر biku shi ku auri matan da suke haihu suke kuke kaunar su suke kaunar ku sannan waɗanda suke haihuwa fa inni mukafirun bikum domin zan yi alfahari da yawan ku ranar gobe alkiyama hmm? a cikin fassarorin da a fassarorin da aka yi ma wa inna halata ne suka ce an alima sami'a annaha la tahir ba ta haila masu da ba ta haila ba za ta haihu ba mutum za ta haihu ba ta haila ai haila fa'idojinta daga cikin fa'idojinta tana faɗin cewa mahaifa a shirye take domin a sa mata ɗa eh, shi yasa ai lokacin da hailar ta zo ma'ana mace ba ciki kenan in ka ga mace tana haila to ba ta da ciki ita ce fa'ida in banda a malikiya malikiya su kai suka tafi akan cewa ta hibu alhamil mai ciki tana haila amma duk almazahibu salasa sun tafi akan cewa mai ciki ba ta haiba shi sa alamar ta alamar ciki ya zama ba sai ka ji an ce ai ta yi batan wata in aka tashi ana magana sai ce ko batan wata ba su taɓa yi ba ba ta taɓa haihuwa ba ba alamar haihuwa sai a ce ko batan wata ba su taɓa yi ba wato wato wato ta ga wani watan ya zo ba ta haila ba to ya ji labarin ba ta haila ko kuma ba ha ce duk ya hali zai iya ɗauka domin ba haka ba ta zai gane ba ta haihuwa sai aka maka tambaya hmm? dan وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انكهوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم يوم القيامة وكثير من صلى الله عليه وسلم وأورماتا أوائن آية أمهات الأولاد وكان حديث حسن أمهات الأولاد ما تاولن تسكي آية محمد بن ضعيف جدا جدا ظن شي زي ابن عدي ما يغوي توشا شن الكامل في الضعفاء ها يا ام بشيش شي شي ني يكي تشوا فاني اباهي بهم يوم القيامه زن يا البحري ده ودان يا ايرا نا غوبال القيامه da sunan wannan lafuzan wancan dai lafuzin ya tabbata وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال سمع النكاح من سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكافر بكم الأمم أريد سنة ثاني ومن لم يعمل بسنتي فليس مني الذي يأيك لسنة تابع تبايا شكم ولن لني درس وتزوجوا في أوري فإني مكافر بكم الأمم domin ni zan yi alfahari da yawan ku da al'ummatai ranar gobe alkiyama shi ba isnadin sa da rauni وقد روى حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لتغفأ له الدرجة فيقول أي رب أنى لي هذا فيقول باستغفار ولدك من بعدك باستغفار ولدك لك من بعدك malamai sun yi sabani akan ingancin wannan hadisin amma dai bi majmu'i turuqihi wa shawahidi hadisi ne hasan hmm? hadisi ne hasan annabi sama ya ce innal abda la tufa lahu darajatu mutum kawai sai ga an daga matsayinsa da can an ba shi hawa na biyar aljanna sannan kawai sai Allah sai ya ce ya hawa na goma kun san mun fada cewa sam ita aljanna kana kara sama darajar ka tana kara sama ne kaman gidan bene ne mai lifta can saman yafi inda ba za a rika hayaniya ana damun ka ba amma gidan sama ba lifta to shi kuma kaman wuta ne kasa eh, ta fi sama a ce gidan hawa sama da hawa ta bakwai kuma ba lifta kage da wuya ka iya sakuwa salloli biyar din nan hamsu salawati da wuya ka iya hawa na bakwai kage da damuwa to sai a daga matsayin bawa aljanna sai yaqul sai ce ay rabbi anna li hada sai ce ya Allah sai ina wannan kuma yazo mini sai yaqulu sai Allah ya ce masa bistighfari waladi kalaka min ba'di kai danka ne bayan ka mutu ta maka istighfar wannan istighfarin shi yasa sai aka ɗauki matsayinka aka aka ƙara maka daraja baka tsaya inda kake ba wannan ne daga cikin fawa'id na haihuwa ɗa ba kuma haihuwa ba kawai a masa tarbiyya domin ɗan da baka masa tarbiyya ba ina zai maka istighfar wallahi lalataccen ɗa yana shan wiwi zai ce wa gafir li abi ba ina zai tuna ma da kai ba zai tuna da kai ba mazi zai da kai ba kwata-kwata amma idan ka masa tarbiyya kai iyaka abin da zaka yi kuma kai ta addu'a Allah ya shirya maka shi ya kinka maka shi to in ka mutu yana ma addu'a shi kenan Allah ya ba mu waɗanda za su mana mu ma kuma Allah ya sa mu ci gaba da yi ma iyayenmu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh